ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta asabar hudu ga watan ramadan alif da dari hudu da talatin da hudu wacce ta daidai da goma sha uku ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana a aya ta hamsin da shida a cikin suratul ma'ida ayar da take mana bayanin wajabcin sakankancewan musulmai da kuma riko da Allah subhanahu wata'ala domin kamar yadda nake bayani yadda ka tsammaci Allah haka kake samunsa idan ka ɗauka Allah yi ne mai yi ne to zai maka abinda da ka tsammata amma idan ya zamana ka ɗauka ba mai yi ba ne to yadda ka ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala haka kake samun sa za mu ga wannan cikin karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam a lokacin da ya nufin zai yi hijira ya zo ya shiga garu hira kogon hira'i abubakar ne siddiq radiyallahu anhu yana kallon mushrikan ƙuraishawa yana kallon annabi alaihi salatu wasalam yake cewa ya rasulallah law nazara ahaduhum tahta qadamihi la absarana da wani mutum daga cikin su zai duba karkashin kafansa annabi da ya gamu annabi ce karka damu hankalinka ya kwanta hantar ka ta daina kadawa ma zannuka bisnainillahu salisuhuma menene kake tsammani mai yi tsammanin ka da mutane biyu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ne na ukunsu kaga yaqini shi yasa wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun don mutumin da ya jibinci Allah ya yi riko da Allah ya bi sunnar annabi alaihi salatu wassalam ya kasance cikin 'yan uwansa muminai to wannan kada ya yi shakku duk ko da wani al'amari ya juya to wannan jarabawa ce daga Allah subhanahu wataala amma nasara tana nan tafi in dai bai yi yadda Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira matukar bai fandare ba bai fita wata hanya ba yana nan yana bin Allah subhanahu wataala da ko ba jima ko ba dade lalle ya tabbata hakika ne nasara daga Allah subhanahu wataala tana nan sauka wurinsa annabi Musa alaihi salatu wasalam irin wannan ya tabbata da shi a lokacin da fir'auna ya zo ya daɗe su gashi ya daɗe su shi ke da makamai annabi musa bai da kowa sai allah subhanahu wata'ala fir'auna ke da jama'a annabi musa ta kansa yake yi ga makiya sun tunkaro sannan kuma ga ruwa a gabansu sai mutanen annabi musa suka ce inna la mudrakun lallai mu mutane ne waɗanda an riga an riske mu annabi musa ya ce a'a kyalla inna ma'iya rabbi sayadi ku saurara lallai tare da ni akwai taimako daga ubangiji na da sannu zai daura ni akan hanya subhanahu ta'ala. kaga can sai mana bayani fa auja safi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata ashe kenan kun ga abinda kawai mu muka rasa a yau yaqini yadda da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa muke wahala a rayuwa domin ko da aboki ne kake mu'amala da shi ya zama da cewa kai kana nuna masa rashin yadda baka yadda da al'amuransa ba abotan taku ba za ta yi karko ba bare mahaliccinka subhanahu wata'ala kana bautansa amma ka ɗaya a waje ɗaya a ciki kai baka yadda da shi ɗari bisa ɗari ba to ta ina ne zaka samu taimakonsa to shi sa wa man yatawalla Allah wa rasulahu والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ثم لم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين wannan kira ne ga kowa da kowa ga duk mutumin da ya ce ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai halatta ba bai cancanta ba ya haramta kari ido wani mutum wanda yake daukan addinin ka abin wasa haramun ne ka jashi a cikin jika kamar yadda mu karanto a baya لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين كفروا أو لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أدوها كإزجلنش دم متمن دزي وأدين كإزجلنش تو حرام نكيك لو كيش أمطعين سنان داما saboda duk mutumin da ba zai shayin yau addinin ka izgiranci ba to kai ma ba zai shayin sa maka ko fada maka da wani abu ba Allah subhanahu wataala ya mana bayani a can ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaykum al anamila min al ghaiz idan suka ganku za su ce ai mun yi imani irin mu irin ku shi yasa nake son addinin ko aini shi yasa musulmai ke bani sha'awa to in suna baka sha'awa ka zama ɗaya daga cikin su mana bai zama ba amma sai sha'awa kawai ta fatan baki amma ba zai hana kuma ya addinin isgilanci ba daga cikin nau'i na isgilanci yana daga ciki ya zama kamar irin abubuwan da muke gani a yau a ɗauki sunan Allah ko kuma sunan annabi alaihi salatu wasalam ko kuma kalma babba a wurin duk wani musulmin kirki ya zanto an buga ta a riga ko kuma an buga a zani ko kuma a buga a wando sannan akan rashin sani kaga wasu mu daga ciki suna ɗaukan waɗannan abubuwa abin ado wannan izgilanci ne ga addini wanda yake da izgilancin ya faro ga takalma zaka ga an yi takalmi ɗan tsarere amma saboda ƙin musulunci da izgilanci da addini sai ya zama na ɗauki wani alƙur'ani sai a sanya a ƙasan takalmi sannan kuma duk sanda aka yi wannan Allah yakan fallasa haka wannan izgilanci ne to in su sun yi muna iya cewa ai saboda addinin mu ba ɗaya ba misali dama kuma tsakanin gaskiya da ƙarya kullum akan yi sa'insa har sai Allah ya tabbatar da gaskiya to amma mu ma tsakanin mu a yau akwai waɗanda suke yi wa addini izgilanci kuma izgili ga addini yana iya kai mutum zuwa ga kafirci ta yadda bai sani ba ana bani labarin akwai wanda yake cewa an ce da shi sunna ce ta annabi alaihi salatu wassalam ɗage wando annabi baya take wandonsa har ƙasa sai yake cewa da ya take ko ya ɗage wandonsa gare tafi tsirara amma kar ku manta an taɓa wani mawaƙi ina ji Bobby Brown ne ko wane ne wanda yake zai sanya gilashi ya bar gemu yakan sa wando tirikwata sai ya zama kuma duk kusan duk duniyar musulmai ba su da abun koyi sai wannan mawaki kaga an ƙi misali a cibiri amma an koma ana cin dila ba a bi annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma ana koyi da mawaki wannan izgilanci ne ga addini ko kuma a ca ka san kai ustaz ne in kai masa nasiha ce ustaz yana maka izgilanci ko kuma a ce ina wani mai dan gemun nan wannan izgilanci ne ga addini ko kuma wani ya ce masu sa wandunan kannansu izgilanci ne ga addini irin wannan ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kariya yaƙi zai tafi tabuka sai aka samu wasu daga cikin masu raurawa cikin imani masu dauɗa cikin zuciya sai suka ja suna tsegumi suna yama ɗiɗi suna karkasa zantuttuka suna cewa kai kaga wannan mutumin ya kwaso mu cikin rana cikin wahala dukiya bata ishe mu ba sannan yawan mu ba wani yawa ba ba mu tattali wani abu ba wai zai ɗauke mu ya kai mu cikin waɗancan mutane kai kana ga za mu iya masu labari sai isa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kira su ce kai ne kake cewa kaza kai ma kace kaza kai ma kace kaza sai suka ce wallahi ya rasulullahi inna ma kunna nakhudu wa nal'ab kawai muna yin waɗannan zantuttuka ne domin mu rage nisan tafiya amma haƙiƙanin al'amari zikin zuciyarmu ba haka muke nufi ba aya ta sauka qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum yana daga cikin izgilanci ka kalli mutum misali wanda ya riko da addini ka ce ɗan zafin addini ko ko ɗan kishin addini ko ko ɗan bindiga daɗi ko kuma ɗan ta'adda wannan duka nau'i ne na izgilanci da addini kuma mu irin wannan al'amari ya shiga bakin mu a yau musulmi sai ya buɗe baki ya ce wai shi ba ɗan ta'adda ba bayan kuma duk in ka kalli CNN in ka kalli aljazira ka kalli duk dai kafofin yada labaran nan manya waɗanda yahudawa su suke da su in ga gance ɗan ta'adda za ka ga cewa musulmi ne ake nuna amma kai kuma ka riko da wannan ka yadda wai kai ɗan ta'adda ne to shin kai yaushe zai yiwu kana musulmi kuma a ce baka kishin addinin ka ba zai yiwu ba dole a bambance tsakanin kishi da kuma ta'addanci kishi shine annabi na ya yi kaza alaihi salatu wasalam ni ma zan yi kaza domin ya ce da ni almar'u ma'a man ahab mutum akan tashe shi da wanda ya so to in kai ba kai koyi da shi ba ba za ka kasance tare da shi ba ran alkiyama to kuma sai zama da a'a saboda wannan wai kada a ce da kai dan bindiga daɗi kada a ce masu tsatsauran ko tsananin kishin addini a sai ka koma duk abubuwa na musulunci kai shi kenan ba ruwan karshe wannan ka shiga cikin masu izgili da ainihin islam halin da muke ciki a yau halin da muka tsinci kanmu a yau an waye gari ba ma ainihin cikin ainihin al'umma ba a barikin sojoji idan kana da suna irin na musulmi sai a dinga nuna ka ana cewa dan boko haram an taba wani zama na soja tsakankanin wasu mutane sai wani daga ciki ke tashi yana cewa ai duk mutumin da ka gani da tabo irin na sallah dan boko haram zama ya yamutse masu dan addinin suka dan mai da martani shikenan taro ya kare to ire idan waɗannan abubuwa suna nan da yawa ya kai ga saboda wai kai kada a jingina ka zuwa ga islama mutum musulmi wai a ofis sa wai ce da shi assalamu alaikum akwai ofisan da ke bani labari haka wai yakan je ya ma wani sallama daga cikin manya sai yana cewa ka da sallama ka san nan muna ofis ne kawai in ka zo ka ce morning morning afternoon afternoon kaga shi bai yarda da cewa musulmin bane na gaskiya a lokacin da wancan da wancan in zai zauna ba zai zauna ba sai ya ambace su to ni kuma zan ce bismillah sai zama tashi hankali ko kuma a'a in ce Allahu akbar sai zama ni ne abin kyara to in dai haka ne za a kyare ni to shikenan sai aka kyara na wani sahabi radiyallahu an ya zo ya samu mutane kowa na tunƙaho wannan ya ce ni kabila ta kaza iyaye na kaza su ne kaza sai shi ya bugi kirjin sai ce abin islamu la abali siwahu idza takharu bi qaisin aw ni babana mamata ne musulunci ba ni da wani iyaye wanda ya wuce wannan to don haka dole ne mu jajirce mai riko da addini bai dace ba mu bari addini ya koma shi ne ake ɗauka abin wasa har mu kuma mu da kanmu ɗin masu ansa sunan musulmai mu muka koma wai muna kyaran wannan musulunci akwai ofisan da ke bani labari yana cewa yana zauna a eko yace malam da 'yan wurare haka saboda aminta da aka yi da mutanenmu na nan don mutumin da ya zo akan bashi wuri ko ya buɗe shago ko kuma ya samu ya zauna amma yanzu duk karkaɓe bai mawaki ana korawa saboda da an ganka kawai saboda isgiranci kawai an gaɗan boko haram to ina zamu da wannan rayuwa to in dai haka ɗin ne misali riko da addini shi zai sa a kira ka duk da abin da za a kira kai dai fatan ka kai kokari ka rabu da wannan duniya lafiya Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba kar ku riki waɗanda suka riki addinin ku abin wofantarwa da kuma wasa da izgilanci min alladhina utul kitab daga cikin waɗanda aka bai wa littafi yahudawa ko nasara min qablikum daga gabaninku an ba su littattafai gabaninku amma yanzu sai suka koma suna izgilanci da addininku in ka koma kamar can cikin suratul nisa akwai dalilin saukan wata aya amaniyi kun wala amaniyi أهل kitab Manya ya'mal Su'an yujza به daga cikin izgilancin da ahlul kitabi suke wa addini suna cewa annabawan mu sun gabaci annabawan ku littafin mu ya gabaci littafin ku a don haka annabin mu ya fi annabin ku littafin mu ya fi littafin ku sai aya ta sauka abin ba buri bane ba kuma san rai bane ba bin zuciya bane a'a da ku musulman da su ahlul kitabi duk mutumin da yayi kyakkyawa zai ga kyakkyawa mutumin kuma da ya aikata mummuna zai ga mummuna amma ba ka da dalilin da zai sa ka riƙi wani mutum wanda ba irin ka ba hasali ganin ka yake wanda yake mai aikin wahala mai aiki irin na baban giwa bai ɗauki addinin ka akan wani abu ba sannan kuma ya zama na wai baka da na hannun dama sai wannan mutumin alqur'ani ya hana ka min alladhina utul kitaba min qablikum daga waɗanda aka baiwa littafi daga cikin waɗanda suka gabace ku wal kuffara awliya da kuma kafirai ku ɗauke su masoya wannan bai halatta ba ana kuma karantawa wal kuffari auliya Kisa yasa mai shatumiya ke cewa wa bil qabdi wal kuffara rawihi hasala ma'ana akan ce min qablikum wal kuffari auliya sannan kuma akan ce min qablikum wal kuffara auliya idan ka karanta da nasba kamar yadda muke kallon sa a yanzu zai zama aksi ne akan la tattakhidhu alladhina domin ismul mawsul alladhina mawqifin shi anan maf'ulun bihi don haka kaman ya ce ne la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba wal kuffara awliya idan kuma ka karanta shi da qira'atul khafd ko kuma jar kace wal kuffari zai zama kenan afufi ne akan minan labina utul kitaba dinna kaman ya ce kenan يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء معناه كما أكوي جرى مقدرة ود أكشاري أولينا sannan al'anan wacce ke cikin alkufar ana kiranta al'al jinsiyya in dai kafiri ne ko ma wane ne ko ya yake to karka bashi aminci karka ɗauke shi a hannunka a dama saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya hijira ya yi ayyuka fitattu guda uku na farko ya gina masallaci wanda Allah ya kira shi la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin an taquma fi bayan ya gina wannan sai ya yi mu'akati ya kulla yan uwantaka tsakanin mutanen madina da makka saboda tsakanin ausu da khazraj an ɗan yi sa'in sa kusan karni shekaru ɗari ba kaɗan ba a ga maciji ba a ta a tafassauke ba mai taimakon wani asali suna yakan juna annabi alaihi salatu wasalam sai ya kulla tsakaninsu da su kuma tsakaninsu da mutanen abin nan makka aka kulla yan uwantaka bayan an gama sai ya ce to akwai mutanen da ba irin mu bane mu saboda ba su kallon alƙibla irin yadda muke kallo ba su wanke dama ɗaya eh yadda muke wankewa su zo mu yi yarjejeniya mu rubuta zaman lafiya tsakanin mu da su na tsawon shekara goma annabi alaihi salatu salam saboda tsananin rike alkawarinsa aka rubuta waɗannan abubuwa amma mutanen nan sai da suka saba masa a don haka da suka saba har sai da ya kai ga lokacin da zai rasu alaihi salatu wasalam sai da ya bar wasu ci da cewa a karaɗe su daga cikin garin madina domin idan da an bar zuwa ga yau a cikin garin madina da fitintinu da bala'o'a wacce za ta auka cikin musulunci da musulmai a yau da ya fi halin da muke ciki a yanzu amma saboda annabi ya san ko su in ne in yaskahukum yakunu lakum a'da'a in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafra'u biha mutane ne wanda in musiba ta same ku za su ji daɗi su jinjina idan kuma alkhairi ya same ku sun fi kowa bakin ciki shi yasa ko ta wace hanya ake kokarin a murkushe ku ko ma ta yaya za a yi ana kokarin a murkushe ku ai in ba ku manta ba an fito an faɗa an ce ku rage haihuwa a bara an faɗi wannan magana karara to tunda ku din nan ga dai talaucin an matse mutane an hana amma a kukucan bai hana mutane su rarrafa su dinga aure ba bai hana mai mata ɗaya ƙara ba to don haka bari a shirya abin da za a shirya ko da mai ko mai za a yi za a bi ku a kashi in ba ku manta ba ai wata ɗaya biyu baya da ya wuce akwai wani exclusive interview da aka yi da wani soja wanda ya fito yake maganan cewa lallai abin ne shi kansa ya ga akwai tashin hankali a cikinsa yadda ake karkashe al'umma a barno yasa ya fito ya magana ya ce abubuwan nan galibin mutanen da ake kashewa ba 'yan boko haram ɗin nan bane soja ne wannan magana interview aka da shi aljazira wanda ya ji ya ji bai disclose sunansa ba amma ce abin ya wuce hankali ya ce yaran nan ba kasafai ake iya tunkaransu ba amma sai a ji a samu mutane waɗanda yake ba su ji ba ba su gani ba a yi musu kisan gilla a yi musu kisan kiyashi sai a kai a ɗauke su da tifa a je bayan gari a sa a haƙa rami a tona a rufe a ce an kashe boko haram to kaga ashe kenan kai ana fada da kai ta waje kai kuma din kana ka ki ka taimaki kanka saboda tunda ka gane cewa makiyin ka din nan yana kin ka daga waje to me ya kamata ka yi qur'ani ya gaya maka ya tabbatar maka wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun in ka yadda da wannan dauki America yanzu misali America a duk duniya a yau babu mai karfin America America technology din su ya kai ga akwai jirgi da suke da shi wanda yake mai layar zana yana iya zuwa nan ya tsaya a sansanin nan ya ɗauki hotunan mu da maganganun nan ya naɗe ba matuƙi sannan ya kai musu sako technology ya kai to amma ka duba ka ga sakamakon kashe mutane da suke ba gaira ba dalili Allah da shi yana faɗa da su ne kai tsaye domin inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafo zaka ga duk bayan kotali za ga wata uku hudu za ga sai musiba ta hauka Amerika. watanni biyu uku da suka wuce ba a akwai wata iska ba wai sande da aka hango aka ce za a yi ta mummuna za ta taso daga teku za ta yi wuri kaza to amma kuma sun kasa tare ta أولا يرون nuna يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ka gani in ka kashe ni in ka harbe ni in ka sa mani guba ka min duk abin da zaka min shi Allah da yayi ni yana so na bai kina don haka kai tsaye shi yake faɗa da su amma sun kasa ganewa ya zama na wannan iska da ta wuce ana ta anticipating cewa za a kashe dalolin da ake wato azumin za a kashe sai da abin ya rubanya dan sai da ta zo ta musu ɓanna na 6 billion dollars iri irin wannan za samu da yawa ga su katrina ga taɓo wanda zai taso daga ƙasa ya zo ya samu 3-4 stories kawai ya shanye ba san wa ya aiko shi ba wa ma junu da rabbika illa wa ma hiya illa zikira kaga ashe mu da a ce muna riƙan addinin sosai yaya kake gani to shi sa dole ne mu yi riko da wannan ayan kada mu jibinci mutanen da suke izgilanci da addini ya zama kuma wai su ne mutane na hannun dama wai su ne yan fada su ne masoya wani ba yahude ya ga al'umma suna ta addu'a suna kuka da shashaka a sa'udiyya abin da ya bude baki sai ke cewa mutanen nan da sun yi gaskiya irin wannan addu'a da suke akan Yahudawa da yanzu ba a samu wani ba Yahudi a doron kasa ba sannan an yi hira tsakanin wani ba yahude da wani musulmi wannan a cikin aljazira aka sa musulmin nan yake magana cewa ai annabi ya ce alaihi salatu wasalam zamani zai zo musulmi zai yaƙi yahudawa ba yahude ya je bayan bishiya ya ɓoye bishiyar nan ta zo ta ce musulmi zo ga ba yahude ka yaƙe ta ba yahude ya ce gaskiya ne don mun karanta a cikin attaura annabi baya ƙarya amma ba da irin musulman yau ba saboda duk irin tsiyatakun da muke tare muke yi giya tare muke sha hatta kungiyar nan ta asiri za ka samu musulmai da su ake yi to kaga irin wannan kaga nau'i ne na izgilanci ga addini Allah subhanahu wataala ke cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wataala in kuntum mumini in kun kasance mutane ne mu'minai an hakaito Muhammadu ibn Ishaq ya rawaito da sanadin mursal yana cewa wata rana da abu sufyan da attar da harith bin hisham sun zauna a gindin ka'aba suna ta ya maɗiɗi suna ta aibanta addini suna cin zarafin annabi alaihi salatu wasalam sai attabu yake cewa kafin ya musulunta radiyallahu an ai Allah ya taimaki usai saboda tunda bai shiga cikin wannan hargidan ba wallahi ni kaina da kake gani na da na san wannan addini gaskiya ne babu yadda za a banni a baya zan shiga wannan addini za a yi tafiya da ni annabi sai ya fito alaihi salatu wassalam bai san suna zaune a wurin ba bai ji abin da suka faɗa ba amma wahayi sai ya sauka ya ba shi labari da ya zo sai ya ce to me kuke cewa suka yi tsamo tsamo sai ya ce to kai ka ce kaza kai ma kace kaza kai ma kace kaza sai nan take su mutanen nan guda biyu shi wancan na uku da suke magana sai yake cewa to ni dai ba zan ce komai ba saboda wallahi da zan faɗi magana na san yanzu ƙur'ani zai sauka ya baiwa annabi labarin abin da muka faɗa abin da kuma ya ji tsoron faru annabi zai zayyana musu abin da suka yi sai attabu da ainihin haris sai suka ce to lallai tunda al'amarin ya zama haka wallahi mun shaida kai manzon Allah ne na gaske alaihi salatu wasalam saboda wannan magana mu uku muka yi babu wanda ya kasance tare da mu to irin wanda ko zai bamu wannan labari ba boka bane annabi ne Allah ne ya gaya masa mu ma mun musulunta nashhadu an la ilaha Allah wa anna muhammadar rasulullah alaihi salatu wasalam ashe kenan bi ayi halin bai kyautu musulmi ka riƙi wani mutum wanda ya ɗauki addinin ka ba wani abu ba kar ku manta a Isra'ila shekaru goma sha wani abu da ya wuce an yi matar da ta zana alade da kan mutum ta sa Muhammad da aka kama ta mutane suka yi ca sai aka kai ta asibiti aka ce wai tana ta mental tana da mental ƙwaƙwalwarta ta samu matsala irin wannan kuma loto loto zaka ta gani sai wani mutum ya bugi kirjinsa sai ya yi wani hoto na ɓatanci sai ya zo ya sa sunan muhammad ya faru da yawa ko a kwanan bayan nan a wani ƙasa ne nan da ake ta nan france ya faru ya faru a wani ƙasa ne wancan gashi nan wurare da yawa kuma mutanen ba su na dama. sannan wai har ka ji kuma saboda rainin wayo da hankali wai a dinga magana wai ai kowa na da yancin faɗin ra'ayinsa to in ina da yancin faɗin ra'ayina musulunci shine ya fara gane wannan al'amari saboda Allah subhanahu wata'ala sai ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm kar ku kuskura ku zagi gumakan waɗanda kaga dai Allah ya ce a bauce shi sun ki ya ce kada a yi shirka sun yi amma sai ce to gumakansu da suke bauta kar ku zage su saboda an kun zagi gumakan su fa yasubbullaha adwan bi ghairi ilm su ma sai su zagi Allah da gaba da kiyayya akan rashin sani to ni ban zage su ba saboda na umarni na bi abin da alqur'ani ya faɗa to ya kuma wani zai zage ni yaya zai mani isgilanci an samu a Guantanamo America cikin fursunomi akwai mutumin da qur'ani shine filansa akwai mutumin da zai yi bayan gida ya yage fallan alqur'ani je katsa duburansa da shi a an samu wani. amma da aka bincika aka bincika sai suna ce a ah, wai wannan al'amari ba haka bane ƙarya ce tsantsa gwaranta to amma kai har yanzu saboda kai hankalinka bai gama cika ba irin waɗannan mutane wai su ne na hannun dama su ne waɗanda kake riƙa wanda ƙur'anin nan ya riga ya ce maka in yaskahukum yakunu lakum da in kafa ta samu ba wani abu bane zai faru za su bayyana maka da ƙiyayya ƙarara ya tabbata tarihi ya mana bayani a lokacin da aka zo aka sauya aka ci garin asbaniya spain da yaƙi ƙasƙanci da tozarci da wulaƙanci ya kai ga musulmai mace wacce yake ba irin mu ba sai ta kwakwantar da su ce duk kwakwanta zan je in samu ƙan yanka ku ta dinga bin su tana musu yanka kamar raguna saboda sun bar Allah don haka sai al'amari ya juya shi yasa dole ne musamman muke ciki musan san wane ne naka musan san wane ne ba naka ba wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala da bin umarninsa da kuma barin abin da ya hana in kuntum mu'minin in har ku kun kasance mutane ne mu'mine wa idza nadayt wa idza nadaytum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun wannan aya an ce wata rana wani mutum idan ya ji mai kiran sallah ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya ce ahraq Allahul kadhib Allah ya kona makaryaci shi ba irin mu bane baya wanke damtsan zabe kallon alqibla amma idan ji irin wannan kalma saboda tana da girma amma ga wanda ya san Allah subhanahu wataala sai ya ce Allah ya ƙona maƙaryaci to an ce wata rana mai aikin gidansa ya zo ya ɗauko wuta yana so ya je ya kunna sai tarnatsin wutan sai ya sauka sai gidan gaba ɗaya sai ya ƙone har da shi ma da yake wannan addu'a sai ya ƙone a ciki irin wannan kuma abu jahal ya yi irin wannan a lokacin da da'awa ta ga wurta ta fankama al'amarin ya kai inda zai kai sai yake cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم دمود محمد عليه الصلاة والسلام duk mai gaskiya Allah ka taimake shi wanda kuma yake ƙarya ne Allah kai masa kaza kai masa kaza ya kare ce kai in wannan abin da Muhammad ke kira gaskiya ne Allah kai mana ruwan wuta na duwatsu daga sama sai Allah ya maida masa da martani subhanahu wataala in tastaftihu faqad ja'akumul fath budin da kuke nema ya zo na bala'i gashi nan ya zo wa in tantahu fa huwa khairun lakum in za ku daina kafirci ku zo ku bi annabi alaihi salatu wasalam wannan shine abin da yafi muku alkai Allah yake cewa wa idza nadaitum ila salah idan kuka yi kira zuwa ga sallah da wannan za mu fahimci kenan kiran sallah ba ma da hadisi kadai tabbata ba ya tabbata da ayan alqur'ani domin kiran sallah ana cewa da shi annida kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu an daya daga cikin masu kirawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallah makaho ne wata rana ya zo sai yake ce annabi shin ko za ka ɗan sama mani ruksa sauƙi ya zama na dinga zama na a gida ba sai na zo masallaci ba annabi ce a tasma'un nida kana jin kira shine wa idza nadaitum idan kuka yi kira ila salati zuwa ga sallah ittakhaduha huzwan wa la'iba sai su riki wannan kira da kuke yi su riki wannan sallah abin izgilanci abin wasa da yace da annabi ina jin kiran sallah sai annabi ce ajibin nida to ka ansa kiran mai kira idan yayi amma kaga a yau rashin sani musamman ta bangaren abin da ya shafi matasa za ka ga mutum ya ɗauki rigar wani mutum ɗan ƙwallo wanda ta yiwu in na ce ba za su haɗu ba har duniya ta tashi ban yi karya ba tun da kaga dai kai kana cikin third world duniya ta uku a yankin kaduna yanki mai duhu bakar ƙasa cikin bakaken mutane a gunduma tudun wada amma kana nan ka riƙe wasu mutane wai su ne um, na hannun damanka su ne waɗanda kake ƙauna su ne waɗanda kake so wanda za ka samu ina faɗin wannan magana sau da yawa na shiga mota da wani matashi aka dinga zayyano 'yan kwallo ya ce ai wane shi ne wane yanzu ka san yana tim kaza yana anin salari kaza sai na ce kai da ma ne ubanka ya haifi da saboda inda ƙur'ani ne kake mishi gaba gaba sala sala irin wannan ba karamin mutum bane kai amma idan ka tirke shi kace su wane ne khalifofin annabi alaihi salatu wassalam su wane ne khalifofin annabi alaihi salatu wassalam bai san ba kai sallah ta hada mu da wani matashi nace ta da sallah ya kasa tare kama. ya kasa ta da to amma sai muka koma waɗannan mutane da suka ɗauki addinin mu abin isgilanci abin wasa wai su ne na hannun dama har wani mutum wai ana sa shi firarsa a rediyo mutumin da ya kamata a yi masa jaje a yi kuka irin na jini ɗiyarsa ya karama ba ta kai shekara bakwai ba ta haddace waƙoƙin hausa ɗari biyu wai shi yana jinjinawa abu ne wanda yake za a masa barka ana zuwa a masa barka kaga khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin yad'u min dunillahi ma la yadurruhu zalika huwa ad-dalal al-ba'id yad'u liman darruhu aqrabu min wa a lokacin daga yara nan daga kirgistan Tajikistan Tataristan Cishan, yan shekaru bakwai haka zaka samu yaro ya haddace al ya haddace safha ya haddace aya maganan madaniya ko makkiya wannan ba ma a magana amma kai kana nan wai iyarka ta haddace irin abubuwa na maguzanci wai shine wai za a jajanta a yi maka barka wai ta haddace ba to dole ne a hattara musan halin da muke ciki ana bani labari na ji maganar daga sika wai wani mutum amma Ronaldo haihuwa na Brazil a don haka sai ya shirya walima ya yanka saniya anan. sai ya ɗauka a intanet sai ya tura masa sai shi ya yi responding ya ce you better mind your business kamar da hankalinka saboda ni ai kasata na ma'aiki aiki kai ma ka ji da abin da ya dame ka shi ne wai da ya ga ga kai ashe abin haka yake shi ne yanzu ya yaki ce ba shi yanzu ya ba kwallon ya tuba na fito wata rana na fito wata rana sai na ga wani mutum cikin bulu hula bulu mayafi ya ratayo bulu agogonsa bulu a ah, kazazar kazazar sai na dan kauce masa da mota amma ni na taɓaɓɓe ne sai nake tambayan wanda na ɗauko na ce wannan ko ya zautu ne sai ce a'a yau ai ka san ana wasa su wane ne blues chelsea wai shi mutumin su ne karfa ku manta yan uwa a lokacin da shi ɗan Chelsea nan kwandala tasa ba za ta yi ciwon kai ba kai kana nan kana fama da tuwo miya kuka a nan in ma ya samu kenan shi kuma yana da match allowance da ake biyansa, sa duk abin da ya ci na kwallo ana rubanya masa amma kai kana nan giyojinka na zafi hammatarka kan tana budawa kana exhausting karfinka a banza a wofi kuma shi din inda ya san kana yana da sauki malam ko budurwa ce kake so bata san kana son ta ba ya ina ya sunan wannan soyayya aikin baban giwa to muna fata Allah ya mana tsaye. wa idza nadaitum ila salati takhabuha huzwan wa la'iba in kuka yi kira zuwa ga sallah sai su dauke ta abin izgilanci da kuma wasa zalika ba komai yasa suke wannan ba bi annahum kasantuwan su qaumun mutane ne la ya'qiluna ba su hankalta ba su gane yadda abubuwa suke qul ya ahlal kitabi qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna min cikin muslim rahmatullahi alai abdul aziz bin abdul malik bin abi mahdura ya ce abu mahdura ko abdullahi bin muhairis ya bani labari shi kuma abdullahi bin muhairis radiyallahu an ya kasance maraya ne a cikin ɗakin abu mahdura abu mahdura sunan shi samura radiyallahu an yana ɗaya daga cikin waɗanda aka nuna ma kiran sallah a mafarki ce ka bani labarin kiran sallanka domin gani nan zan yi ƙasar sham domin gudun kar a tambaye ni ya zama da na kasa abu mahazura sai ke cewa wata rana mun fita yaƙi annabi alaihi salatu salam yana kan dawowa sai muka zauna muka ji mai kiran sallan annabi alaihi salatu salam yana kiran sallah sai muna kwaikwayansa muna ya masa izgilanci annabi sai ya kira ya ce cikin ku wane ne na ji sautin yake kwaikwayan wancan da izgilanci sai duk jama'a suka nuna ne. da suka nuna ni annabi sai ya ce da ni kai ka kira mani sallah ya ce sai na kama ina kira wallahi a raina a duniya a rayuwata babu wanda nake kyama nake i irin annabi alaihi salatu annabi da gani na ya san halin da nake ciki na kira sallan ba da raina na so ba sai na sanya hannu annabi ya sanya hannunsa ya kawo abu ya ce sa hannunka a ciki ya sa sai ya ɗauko annabi ya shafi kaina zuwa na har zuwa cikin ainihin cikina sai ya ce to kira sallah na sake kira ya ce sai na wayi gari babu mafi soyuwa a zuciya ta irin annabi sallallahu alaihi sai na ce ya rasulallah kai mani izinin in dinga kiran sallah annabi ce ka dinga kira aka koma garin makka yace kai mani izini in dinga kiran sallah da attab annabi ya ce an maka izini ka dinga kiran sallah da shi ya ce to haka nan muka dose muka dawwama na kasance ɗaya daga cikin masu kirawa ashabu ainihin sallah radiyallahu anhu ashe kenan kun ga isgilanci da addini ko annabi baya kai mutum ya gama lafiya ya tabbata a cikin hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya zo wata rana ya samu wani mutum yana cin abinci da hagu yana kamfata sai annabi yace da shi alaihi salatu wasalam ya kai bawan Allah bari cin abinci da hagu sa ka yi amfani da ita sai ya ce ba zan iya ba ka banni a yadda ka gani annabi sai ce to kada Allah ya baka ikon sake daga wannan hannun fashullat yadu sai hannun ya shanye ashe kenan kun ga isgilanci ba karamin abu bane Allah sai ci gaba da cewa qul annabi kace da su alaihi salatu wasalam ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi hal tanqimuna minna ai ba wani abu bane kuke kyamata daga gare mu hal anan laisa ala haqiqatiha kaga zahirin sa istifham ne amma istifham in ka koma balaga قد يخرج من معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي wato yakan fita daga ma'anansa na tambaya sai ya koma wata ma'ana daban wanda yake majaziya ce misali kaga kamar a can cikin bakara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man zallabi yashfa'u indahu illa bi idni ana ba wai wane ne zai yi ceto ba man aurin nan laysat ala haqiqatiha ba kan haƙiƙanin ta take ta istifami ba don ba tambaya ake ba domin ceto gaskiya ne ga duk wanda ya yarda da shi amma abin da ake magana la yashfa'u indahu illa bi ma'ana babu wanda zai yi ceto a wurin Allah wani mutum guda ɗaya ba zai yi ceto ba sai da izinin Allah subhanahu wataala a don haka anan hal tanqimuna minna ba wai shin kuna musa mana bane a'a ma'anansa matan qimuna minna ba wani abu kuke kyamata daga gare mu ba face abubuwa guda ɗaya zuwa biyu illa face an amanna billahi kawai saboda mun yi imani da Allah wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid wato ba wani abu suka kyamata daga waɗannan mutane ba face saboda sun yi Allah sun yi imani da Allah subhanahu ta'ala mabuwayi abin godewa a cikin ayyukan da ya aiwata kenan kun ga idan ka ga sa'in sa tsakaninka da wanda ba kai ba kar ka ƙara kar ka rage ba wani abu bane yake yi wa bakin ciki face addinin ka saboda Allah ya shirye ka domin har kullum wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah shi lalatacce wanda ya lalace har kullum yakan nemi abokin lalacewa ne a mutu gaba daya ina buga misali har kullum idan da zaka samu mashayin taba ko giya ka da shi wane don Allah taimake ni da naira hamsin in samu in ci abinci don tun safe wallahi ban ci abinci ba da sai zama da girma a wurin sa ya baka ba zai baka ba amma da zaka ce to idan kana da kuɗi kai ni gidan giyan da kake sha mu je mu sha ko kuma to sai mun karar sigari sai ya gwammace ya sai maka tabar ka sha ko kuma ya sai maka giya ka sha da a ce ka ci abinci ka koshi ka yi kumari kai kiba ba ba zai maka irin wannan ba to shi sa har kullun abokin lalacewa yakan so yakan yi bakin ciki kai don me ka shiryu wannan shine fara tsakanin mu da ahlul kitab saboda mu kaga ko da a lokacin da yahudawa suka zauna suke kokarin yaya za a yi ne wai a jirkitar da musuluncin nan ko kuma ƙur'anin nan ya zamana cewa an sauya shi an saƙa wani abu a cikinsa kamar yadda aka lalata a taura da injila sai wani daga cikin su yake cewa abin zai mana wahala kwarai da gaske saboda su musulmai suna da tradition wato suna da ainihin turba da sunna da tsari wanda aka daura su akai yanzu maimakon mu yi kokarin canza qur'ani ba haka za mu yi ba kokarin da za mu yi mu yi kokarin fitar da fahimtar qur'anin daga cikin zukatansu shine halin da aka mu a yau kaga aje in ka kalle mu je babu karatu amma akwai imani akwai yadda akwai aminci zamantakewa tsakanin mutane na da kyau amma yau ga karatu amma babu imani ba haka bane ajiya mace idan aka daura ta gidan aure abinda aka sa ta a ciki kenan, ko da mijin yanka ta yake yana shi ta hakura amma yanzu idan aka kulla aure goma a yau insha Allahu kafin baɗi sai ka samu wasu igiyoyin sun yi rawa an rabu aure ya mutu kaga ashe ga karatun amma babu imani muna fahimta a don haka su ba wani abu suke faɗa da mu a kai ba saboda sun san muna da tsari annabi alaihi salatu wasalam da dai a ce yana iya yiwuwa mu ce Allah ya saka masa da alkhairi akan mu da sai mu yi mu ƙara saboda duk wata kafa wacce za ta kai mu ga lalacewa daban baɗewa annabi alaihi salatu wasalam sai da ya mana bayani ya fito da ita karara sannan kuma ya cushe mana sannan ya yi mana wasu ci da cewa tattabi'unna sanana man kana qablakum jo'ran da jo'rin wato abin za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabata rami da rami sau da kafa sai sahabbai suka ce al-yahudu wan nasara shin wai kana nufin yahudawa da nasara ne ya ce to wa idan ba su ba su wane ne kuke kokarin bin su hanya hanya wato hadda idan sun shiga cikin ramin damo za ku shiga su wane ne in ba yahudawa da nasara ba kenan ashe kun ga su suna kokarin mu lalace kamar yadda suka rubuta a cikin protocol mu nahnu qaumun bot mu mutane ne makaryata nahnu jilu fasad mu zamani ne gurbatacce sun tabbatar da wannan don haka yaya za a yi mu gurbata mutane ku koma baya kaɗan ba yahude na farko a duniya wanda ya yi ƙoƙarin kawo salo na lalacewan tabi'a da ta'ada da yarsa ya fara gwadawa yarinya sannan ya zo an kira wani conference ce ta fito ta fito da decent dress wato ainihin kayayyaki wanda yake na hankali yarinyar nan ta zo ta wuce babu wanda ya kalle ta da ta zo ta wuce rana ta biyu sai ya ce to ki dan sirka ba da zafi ba ba kuma da sanyi ba ta fito ta wuce gaban mutane sai aka samu wasu yan dai dan attention din su ya dan karkata sun wayawaya sun kalla rana ta uku yace duk karamomin jikin ki ki bayyana ki sanya kaya masu zafi sosai ki fito cikin al'umma su ranki duk gaba ɗaya taro kowa sai kalle ta sai ce to na gane baka sa guda ɗaya shi yasa kaga an ba su yi amfani da kuɗi ba za a yi amfani da mata sannan irin wannan abu da kake a yau wanda kake gani wanda annabi kace alaihi ya yati ala nasi zamanu nisa'uhum kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ila zaka ga karkatattun mata masu gashi kaman tozon raƙumi wanda saboda tsufa ya koma ya lankwashe haka zaka gansu irin waɗannan abubuwa an ce wani ba hude ne ya tafi gidan zu ya ga wani biri ya zo akwai jaddadaji a jikinsa akwai lauli nauni sai shi ya yi ƙudurin cewa to zai fito da kayayyakin ado sai ka an sa shado a nan daban a sa jagira daban a sa jambaki sai ka gama ce. idan idon ka ba zagi yake ba sai ka rasa wai wannan mutum ne ko ko a'a aljani saboda an ka koma ka kalla sai ka ga kamar ibritu ne irin na kwalba da yake fita ba ka yi tantance shi wani ba kauye ya yi tattaki zuwa kasar abuja da ya shiga abuja ya ga wata mata da dan wando a matse riga ta shashshake ta tana ta tafiya da kyar kanta a tsama, an tsefe shi an sa attachment sai ya kalli dan uwansa tunda shi bai saba zuwa babban birni ba ya ce wallahi ka san abin da ya bani mamaki da wannan yankin ya ce a'a su mahaukatan abuja tsam ka gan hal tanqimuna minna ba wani abu bane kuke musa mana illa face an amanna billah kawai saboda mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da kuma abin da aka saukar zuwa gare mu shine dalili na biyu wanda yasa kuke kin mu wa ma unzila min qab da kuma abinda aka saukar wa waɗanda suka gabata ku kenan yahudawa da nasara dalilan nan guda uku shine yasa ku san mu mun yadda da Allah mun yadda da Qur'anin namu mun kuma yadda da abinda ku din nan aka saukar muku da shi wa anna aksarakum fasiqun lallai kuma mafi yawancin ku fasikai ne ma'ana masu fita daga haddin Allah subhanahu wataala a cikin kun ga da waɗannan abubuwa za mu fahimci cewa adawar ba wani abu bane kai kana kan shari'a shi kuma yana kan bata zaka ga ko makauci ne kake da shi rumfa da rumfa sana'ar ku iri daya idan ba Allah bane ya taimake ka in ka fi shi kasuwanci sai ne yadda zai sabarta ka muna fahimta to za mu dasa aya nan insha Allah domin an ce da ni lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la illa anta nastaghfiruka wa natubu a gabanin mu bude filin tambayoyi a akwai wani bawan Allah da ya kawo qur'anai ya ce gashi sadaka ne ga masallaci Allah ya kai ladan ga mahaifiyarsa muna fata kuma Allah ya yawaita irin su. sannan sai bushara ta biyu akwai wani bawan Allah wanda munyi yi munyi mu faɗi sunansa ya ce kada a faɗa to amma abin da sa muka ga ya zama dole mu sanarwa da yan uwa cewa an ba da wannan kuɗin abu ɗaya ne zuwa biyu na farko saboda muna fatan Allah ya yawaita irin waɗannan mutane sannan abu na biyu mu ɗin kanmu ya zama security ne gare mu domin ni ɗin nan akwai wani bawa Allah da ya taɓa bani dubu ɗari biyar in kawo masallacin nan sai ya ce kada faɗa sai na ce ban yadda ba ya kuma ba da kuɗin nan a gaban wasu mutane kuma ban je in an so kuɗin ba sai da na tafi da shaidu kuma da na bada na sanar cewa ya bada kaza in kuma abin da ya bayar din nan ya wuce abin da ya bani to lallai ya zo ya claim amma har duk da haka da yake kasan cewa akwai mutanen da yake yadda muka ce dauda ko zuciya tana ɗauke da illoli ne guda uku wato illa ta hassada illa ta shuwa sannan illa ta munafinci sai ana ta yada ana ce an bani miliyan daya na janye biyar na kawo masallaci biyar to saboda wannan abu ya sa muka kira dole ne yana da kyau mu dinga faɗin irin waɗannan abubuwa wannan bawan Allah ya zo ya kawo kuɗi a dunkule a naɗe wuri na gugan wuri miliyan ɗaya miliyan biyu ya ce ga mawasa ya bai wa masallaci muna fata kamar yadda wani mawaki yake cewa wai ku gafarce ni iyalin dukko bacin mammalo ya girma bacin shata ya manyanta da yadda nake kaunan yan gobe ni ma da na tsugunne an man zai yi haƙuri da mu abin da ya samu ga dole mu faɗaɗin saboda wato ya san dai abin da ya bada din mun faɗi cewa ga abin da ya bada ko da da bamu ce ga sunan shi ba to muna fata wannan miliyan biyu da ya bayar Allah shi ya san irin sakayyan da zai masa na kuma Allah ya yawaita mana irin su to zamu mu bude fili na tambayoyi insha Allah malam bismillah mai tambaya na farko ya ce asalamu alaikum malam dangane da karatun da aka yi jiya na cewa 'yan shi'a ba su yadda da wani rukuni na musulunci ba sai dai imamiya, to malam za mu iya cewa kafarai ne kenan ba musulmai ba sannan kuma mai hukuncin bin sallah to a shi ƙur'ani eh, ko kuma shahada wannan kamar abin da Allah yake ce halfi fi zalika qasamul ladhi hayya cin wannan wani abu ne wanda za a rantsi a ce wallahi kaza Qur'ani ya sauka sannan Qur'anin nan da ya sauka sai ya ce kowa ya imani da shi to sai aka samu wani ce a shi bai da Qur'ani ba kai a tunaninka ya bi umarnin Allah ko ya saba to wanda ya ce shi bai yadda da Qur'ani ba kai a tunaninka wani matsayi kaje sa? sannan sai aka ce rukunan musuluncin nan guda biyar rukuni na farko shine kalmar da idan kafiri ya faɗa kun zama daidai in kuma musulmi ya musa ta tafid da shi sai wani ya ce shi bai yadda da ita ba misali kai wanda matsayi zaka je shi to kuma ka taba ganin Muhammad ya bi Joseph sallah to wannan shine a takaice wallahu a'lam mai tambaya na biyu ce assalamu alaikum malam Allah ya gafarta wa malam kuma ya kare mana malam amin tambaya na shine menene hukuncin tara gashi saboda na ji wasu malaman suna suna suna cewa babu laifi in dai bai yi kamanceceniya da yahudu da nasara ba kuma ana taja wannan gashin ana gyara shi me hukuncin tara gashin to babu laifi idan mutum zai iya ajiye gashinsa kuma ya kula da shi wannan babu laifi amma wasu wurare da ke cikin jiki kamar fuka-fukai misali da mara da kumbuna ya tabbata cikin sahih hadisin anas radiyallahu an ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya shata mana lokacin da za mu dinga lura da waɗannan wurare wato su ne kwanuka arba'in duk kwana arba'in to zai kyautu mutum ya saisayi marasa sannan ya aske fuka-fukinsa sannan kuma yanke kumbunansa amma gashin kai idan har mutum ya ga cewa zai iya barinsa kuma ya lura da shi to wannan babu laifi matukar ba wai ya kamantu da wani bane babu laifi barinsa Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum Allah ya kara malam malam don Allah ina son karin bayani ne akan maganin da mata suke sha don kara su yi jinin al'ada don su samu su yi azumi gaba ɗaya ba tare da sun sha ba a sha ruwa lafiya to ya zo a cikin bayanin linnas na shaykhul azhar jadil haq rahmatullahi alai ya ce idan ainihin wannan magani bai da side effect ma'ana ba zai haifar da illa ba to babu laifi mace a hajjinta ko umaranta ko azuminta babu laifi tana iya amfani da maganin da zai tsayar da jininta wanda ba zai cutar da ita ba amma idan har akwai cuta a cikinsa to ya ce wannan haramun ne a yi amfani da shi domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka to yanzu abin zai koma ga likitanci idan babu cuta babu laifi ana iya amfani da shi in ko akwai cuta to bai halatta ba Allahu a'lam sai tambayar ta na biyu ta ce malam menene hukuncin azumin mace wacce ta ga jini bayan kwana biyar da gama al'adanta amma kuma ba za ta iya tantance jinin al'ada da wanda ba al'ada ba me hukuncin wannan jinin da ya dawo bayan kwana biyar to abin da yake kamar yadda malaman fiqh suka mana bayani tun in ka dago tun daga iziya haccan ka dangana muktasa suna bayanin jini idan jini ya zo misali sai ya tafi sai ya dawo kafin kwana goma to zai zama cikon wancan ne wanda ya dauke misali kama a ce mace tana yin kwana biyar akwai abin da ake shi talfik tattara kwanukan al'ada mace tana yin kwana biyar shikenan sai ta kwana biyu da ta kwana biyu sai jini ya dauke bayan wasu kwanuka kafin kwana goma sai jini sai ya sake dawo to sai aka ce abin da za ta yi sai ta tsitsinta domin ta cike kwanukan al'adar ta can da muka ce tana yin kwana nawa kwana biya sai ta tsitsinto daga nan ta cike to idan ko ya cike ya karu to sai ta kara kwana uku a kai na al'adanta wanda yake asalin kwana biya mana ga biyar ɗinta sai ta kara uku akai kai za mu samu kwana nawa kenan to in ya wuce haka to a nemi magani ya zama jinin ciwo za ta ci gaba da azuminta za ta yi sallanta mijinta yana iya zuwa mata sannan kuma ta nemi magani amma in ya zama na tsakanin jini na farko da na biyu akwai kwanuka goma tsakani zuwa sama to shi wannan jini da ya dawo na biyu sabo ne ba cikamakin wancan bane ina fata an fahimta Allahu a'lam wannan ce Allah ya gafarta malam malam tambayin shi anan shine mutum ne matarsa ta je unguwa sai ta biya kasuwa ko kuma wani wurin da yake kusa da unguwan da ta je bayan da ta dawo gida sai ta faɗa mai cewa ta biya wani wuri sai ya ce mata idan ta ƙara zuwa wani wuri ko ta je unguwa ta biya wani wuri to dai sai ya sake ta so yanzu tambayan shi anan shine malam me matsayin wannan maganar da ya faɗa to ai magana ce ce zan aiwatar domin akwai alfab mu'allaka wato lafaza da ake ratayawa kaman da cewa yayi idan kika sake fita kika biya wani wuri a bakacin aurenki to sai da ta fita sai ta biya to aure yanzu an samu ragowa sai mu tambaye ka yanzu nawa kake nibi saki ɗaya kake nibi ko biyu ka mana bayani to amma idan kika sake fita kika biya wani wuri sai na sake ki to sai ta fitan kuma kaga cewa kai wannan tsananin kauna da kake mata da irin tallafi da take baka na girki da sauransu ba za ka iya ba to shikenan aure na nan dama kai ne ka dauko da zafi kace za ka yi to kuma na janye wukaken na ke shikenan wallahu a'lam sai tambaya na karshe duk da yake malam ya sha amsa tambayar nan kowane shekara aka zo Ramadan tambayar ne malam dangane da sallolin da ake na asham da kuma tahajjudi to wanne ne ya kamata mutum ko zai ko kuma ya halatta mutum ya yi gaba daya sannan kuma rako'i nawa mutum zai iya yi saboda ya je manzon Allah sallallahu alaihi an ce bai taba wuce raka'a goma sha ɗaya ba sai tambayar sa na biyu ya ake salatu tasbih to wallahi wannan matsala ce wacce malamai suka saba a kanta imamu suyuti rahmatullahi alai ya kawo a cikin hawi maganganu ya ce akwai maganganu kusan arba'in to amma sai ce ni matsayar da na tsaya ita ce lausaha fihi hadisun sahihun sarihun salimun lamaktalafa fihin nas da a ce akwai wani hadisi sahihi karara wanda ya zo ya ce in kai tarawihi ba za ka yi tahajjudi ba misali da mutane ba su saba ba irin wannan sabani a don haka shi a tunaninsa a wurinsa ba laifi kana iya tarawihinka kana iya zuwa kai ainihin tahajjudinka shaykhul islam ibn Taimiyya rahmatullahi alai shi ma yana daya daga cikin mutanen da suka tafi akan wannan fatawa na cewa kana iya yin tarawihinka ka je kuma kai ka. amma abin da suka tsayu kai kada ya wuce rakawai guda takwas saboda hadisin Aisha radiyallahu anha bi ma'ana in kai tarawihin ka raka takwas to kana iya zuwa ainihin kai kuma tahajjudinka raka'o'i guda takwas su akan fata wanda suka tafi kenan akan sa wallahu a'lam sannan salatu tasbih mun sha bayanin ta duk da dai akwai sabani mai tsawo sosai Sheikhul Islam Ibn ya ce hadisi ne da shi da ɗalibin sa Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya rahmatullahi alaihima sun ce hadisin bai inganta ba amma kamar su Abu Dawud su Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaih sun inganta hadisin a don haka ana yin raka'o'i guda hudu ne wacce babu sallama a ciki idan kai kabbara kafin kai karatu sai kai tasbihi guda goma sha biyar ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar guda goma sha biyar bayan ka yi sha biyar sai ka yi karatu ka karanta fatiha da sura bayan ka karanta fatiha da sura kafin ka yi ruku'u sai ka yi guda goma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kaga sha biyar ga goma nan an samu nawa to sannan sai ka tafi Rukoi. a cikin ruko'i kai goma mun samu nawa kenan sai ka ɗaukako kafin ka tafi sai ka yi goma mun samu nawa kenan a cikin sujjada sai ka yi goma mun samu nawa kenan idan ka ɗaukako kafin ka tafi sujjada sai ka yi goma mun samu nawa kenan in ka koma sujjada sai ka yi goma mun samu nawa kenan to kowace raka'a haka za ka yi saba'in da biyar times four zai baka 300 to in ka samu shortage to akwai inda ka bai abin abdullahi ibn abbas radiyallahu an yace annabi ya kira mahaifina yace zan baka wata sallah wacce idan ka riƙa. Allah zai biya maka bukatunka ya gafarta maka zunubanka sabo da tsoho da dadde da na yanzu gashi nan dai abubuwa da yawa to shine karantar da shi wannan tasbih to wannan shine ake yadda ake kina a takaice zamu dasa aya anan kafin mu abin ga rufe an ce ana kira da Allah ga mutane cikin masallaci wurin miƙe kafafu idan dai ba matsala gare ka ta kafa ba kar ka hana ma wani wurin zama saboda so da yawa azumi ya buge ka rana ka shata sai ka zo ka miƙe kafa dan uwanka na so ya shigo kuma ka hana masa wuri to ana so da Allah dai a dinga zaman kamar da mai ta'alimi ya karanta da mu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu